Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkarmu da wannan lokaci yanzu ma Sule Mumuni Barma ne tare da Maryam Dauda muka sake shigowa a shirinmu na ƙarshe a yau. bayan labaran duniya za a ji cewa ɗaliban jamhuriyar nijar da suka makale a sudan sun isa gida ta hanyar wani haɗin gwiwar ƙasashen chadi da nijar sai dai ɗaya daga cikin waɗannan ɗalibai ya rasu a kan hanya muna kuma da rahoto na musamman daga najeriya kan tasirin kudaden haraji ga ayyukan ci gaban al'umma kamar kowace ranar alhamis abdulwahab muhammad zai shigo da labarin wasanni amma waɗannan duka sai bayan kun sha labarai Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Jami'an Ukraine sun ce makamai masu linzami da jiragen sama marasa matuki na Rasha sun kai hari a Kiev da birnin Odessa da safiyar yau Alhamis. Gwamnatin birnin Kiev ta ce sojojin Rasha sun kai hari a Kiev ta hanyar amfani da jirgin sama mai sarrafa kansa na shahe da makamai masu linzami ta yiwu samfarin ballistic. Amma ta kara da cewa an kakkaɓo dukkan makaman masu linzami da jiragen marasa matuki. rundunar sojan kudancin ukraine ta ce an kakabo sha biyu daga cikin sha biyar na jiragen sama marasa matuki da aka harba a birnin odessa guda uku dai sun dare a haraba wata jama'a amma ba a samu asarar rai ba a jiya laraba fadar kremlin ta yi kirarin cewa ukraine ta harba jiragen sama marasa matuki guda biyu a kan gidan shugaban rasha vladimir putin a cikin dare amma jami'an tsaro suka kakkaɓo su kuma babu abin da ya samu shugaban A yau Alhamis kakakin fada Kremlin Dmitry Peskov ya ce Amurka ce ta ce a kai harin kuma Ukraine ta kaddamar da kai shi. A kasar Sudan an samu rahoton kazaman fada a babban birnin Khartoum da ke waye da safiyar yau Alhamis duk da yarjejeniyar tsagaita wuta ta mako guda da bangarorin da ke fadan saka cimma. ga dukkan alama dai sojojin sudan da dakaran rsf kowannensu na kokarin fatattakar ɗayan bangaren daga tsakiyar birnin khartoum da kuma kama ikon wuraren da ke kusa da fadar shugaban ƙasa da shalkwatar sojan ƙasar sakatare janar ɗin majalisar ɗinkin duniya antonio guterres a jiya laraba ya yi kira da a kawo ƙarshen faɗan da ake yi a sudan kuma ƙasashen duniya su tallafawa al'ummar sudan waɗanda ya ce suna fuskantar mummunan yanayin jin ƙai. Ya zama wajibi a ba da damar kai agaji Sudan kuma ba tare da ɓata lokaci ba, a ba da damar raba shi ga mutanen da suka fi bukata. A cewar Guterres a yayin wani taron manema labarai a birnin Nairobi na Kenya. Ya ƙara da cewa dole ne a kara farar hula da ababen more rayuwa na jama'a. kuma ya zama wajibi a kare tare da mutunta ma'aikatan jan kai da dukiyoyinsu. Ma'aikatar lafiya ta Sudan ta ce sama da mutane 500 aka kashe, sannan wasu kusan su dubu biyar kuma suka jakata tun bayan barkewar fadan a ranar 15 ga watan Afrilu. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sojojin Isra'ila sun kashe Falasɗinawa uku da ake neman ruwa a Jallo dangane da wani mummunan hari da aka kai a kan Isra'ilawa a cewar rundunar sojan Isra'ila a yau Alhamis. Wannan dai shine zubar da jini na baya-baya da aka gani a tashin hankalin da yankin ke fama da shi. Rundunar sojan ta ce mutanen na da hannu a wani hari da aka kai a kan wata mota a kusa da wata unguwar Yahudawa a yamma da kogin Jordan a watan da ya shige. lamarin da ya yi sanadin kisan wata mata mai takardar zama birtaniya da isra'ila da 'ya'yanta mata biyu sojojin sun ce sun shiga tsakiyar birnin nablus da ke yankin yamma da kogin jordan da aka mamaye a yau alhamis da safe kuma a wata mummunar musayar wuta da aka yi an kashe wasu mutane uku da ake zargi da aika-aikar biyu daga cikinsu dai mayakan sa kai ne da ke da alaka da hamas rundunar ta ce sunayen mutanen hassan katnani da mu'az masri da kuma ibrahim hura ma'aikatar lafiya ta falasdinu ta ce an kashe mutane uku amma nan take dai bata bayyana ko suwaye ba a yau alhamis majalisar ɗinkin duniya ta ƙudura aniyar tara sauran dala miliyan 29 da ake bukata don fara kwaso gangar mai miliyan 1.1 daga wani jirgin ruwa da ya lalace da aka janyo shi zuwa gabar tekun yemen da yaƙi ya ɗaiɗaita don kuma kaucewa bala'in muhalli jami'an majalisar ɗinkin duniya sun kwashe shekaru suna gargaɗin cewa tekun bahar maliya da kuma gabar tekun yemen na tattare da haɗari sosai saboda jirgin dakon man saifa na iya tsiyayar da mai da ya lanka har sau hudu fiye da bala'in tsiyayar man exxon valdez da aka gani a jihar alaska a shekarar 1989 wani shiri na majalisar ɗinkin duniya na kwashe man na buƙatar dala miliyan 129 wanda ya hada da sayan babban jirgin dakon mai wanda farashinsa a yanzu ya tashi sakamakon yakin ukraine An dai tara kusan dala miliyan 99 daga gwamnatoci da masu ba da tallafi da ma sauran jama'a. A wani taro na Majalisar Ɗinkin Duniya da Birtaniya da Netherlands suka shirya a yau Alhamis, ana sa ran tara sauran dala miliyan 29 da ake bukata a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu buɗe taskar rahotanninmu da batun rikicin ƙasar Sudan inda ɗaliban Nijar da suka makale a Sudan ɗin suka isa gida a yammacin Laraba. ofishin jakadancin chadi a khartum ne ya kwashe waɗannan gwamman ɗalibai zuwa birnin injamena kafin daga bisani gwamnatin jamhuriyar nijar ta tura jirgin da ya kai su birnin yamai sai dai kamar yadda za a ji a hirarsa da manema labarai ɗaya daga cikin jagororin ƙungiyar waɗannan ɗalibai ahmed rabe kane ya bayyana cewa wani abokinsu ya rasu a kan hanya wanda kuma aka yi jana'izarsa a yammacin wani alhamis a birnin yamai alhamdulillah mun iso gida lafiya mana cikin koshin lafiya sai dai wannan abu na rasuwa shine ya kawo mu cikas wanda muke jin ji mai muke fatan ubangiji Allah gafarta mu malam garba da farko dai daga babban birnin Khartoum University International eh, an kawo mu kar eh, wadda ta zo ta dauke mu karkashin gwamnatin Chadi bayan wanda shine wakilin mu ya gudu ya baro mu karshe dai nijar ta ga cewa wannan abun ba ma sai ta tuntuɓe su ba ta koma ta hada alaka da wata ƙasa ta ƙasa da ƙasa tsakanin nijar da chadi sun zo suka haɗa mu a nan university international suka eh, ɗauko mu zuwa bar sudan mun shiga bar sudan shi ma akalla mun samu kwana uku a wajen da suka aje mu kamar wani irin jardin ne haka na public suka aje mu wurin suke kawo mu abinci sun ɗauki mutane na farko nasu jirgi bol na farko bol na biyu to bol na uku da muka ga ai kwana uku nan shi da kan shi murgayi malam garba Allah ubangiji ya jaddada lada a kabarinsa yace dan Allah Ahmad ka sake magana ku yi magana ta kai ga shugaban kasa cewa ga halin da muke ciki yau kwana uku har yanzu ba dauke mu ba wannan magana muna yin ta da aka yi shi a shirin rana ba a yi minti 20 ba aka zo aka fara tattara mu cewa mu zo za mu je airport kenan kun ga sako ya kai daga muka zo airport daga nan muka hau jirgi bayan kai mu sun wuce muka hau jirgi zuwa in jamaina. daga injamena muka je uganda muka sha mai muna sauka injamena mun samu ambasad na chadi ubangiji allah ya saka mashi da alkhairi ya tabe mu da ruwan sha da komi da abinci abubuwa bakin gogoro wanda ko iyayenmu ne iya abin da za su mu kenan to bayan wannan kuma muka yi kwana daya muna zuwa kuma da sahe ana shirye-shiryen ta muna jiran a sai mu biye shi kuma muka sake surprise muka samu surprise saboda me surprise inda muka samu ashe abin in kasan mu aka tura mu gaba daya jirgin Nijar jirgin Nijar hmm. kaga wannan abu ne wani dole mu jinjina mu gwamnatin Nijar hmm. wallahi jirgi muka zo muka samu da tutar Nijar abin alfahari hmm. aka ce mu dauki kayan mu sa kamar mota kuma kai tsaye jirgi ta so sai ne kamar wasa Ahmed Rabe Kane kenan a hirarsa da manema labarai kafin mu ci gaba ga wannan sakon Saka mai wuya ya za a yi kasa tsaya suna jin shugaba faɗa ƙasa ɗaya ne ba yadda za a yi raba ƙasa ya za a yi ƙasa ɗaya ya zama da tuta daban-daban kuɗi daban-daban yanzu kuma lauyoyi suka fito suka ce suna son common law. Ku kasance da gogon naku Aliyu Mustapha Sakkwato domin jin wannan fafatawa. To Madalla yanzu kuma sai rahoton musamman wanda a yau ke mai da hankali kan tasirin kudaden haraji a ayyukan cigaban jama'a wakiliyar muryar amurka a jihar plateau zainab babaji ta yi nazarin lamarin ga kuma rahoton da ta haɗa mana A duk faɗin duniya hukumomi na tinƙaho ne da harajin da take tattarawa daga al'umma don aiwatar da ci gaban ƙasa. Haraji wasu kuɗaɗe ne da 'yan ƙasa ke baiwa gwamnati ko hukuma ƙarƙashin doka wanda su ne gwamnati ke amfani da su wajen biyan ma'aikata, gina hanyoyi, makarantu, asibitoci da sauransu. Hukumar tattara kuɗin shiga na jihar Filato ita ce ke da alhakin samar wa jihar kuɗin shiga ta hanyar karɓar haraji. Tun bayan da hukumar ta gyara tsarinta na amfani da na'urorin zamani zamani don sauƙaƙa wa jama'a hanyoyin biyan haraji a birane da karkara. Jihar Filato ke samun biliyoyin naira kowace shekara. Shugaban hukumar Mr. Dashe Arlat ya ce a shekara ta 2021 jihar ta tattara kuɗin shiga har naira biliyan 20 inda ya ƙara da cewa a watanni uku kacal na wannan shekara hukumar ta samu naira biliyan 7 inda yake da ƙwarin gwiwan hukumar za ta cimma burinta na samun naira biliyan 26 a matsayin kuɗin shiga na wannan shekara. Mun samu wajen 7 billion already in 3 months. Ya nuna cewa by the end of this year mu ya wuce target namu ma to da yake naga kaman kana jin daɗi yadda ana samun kuɗaɗe sosai a jihar plateau amma ka gamsu da yadda gwamnati take amfani da kuɗaɗen nan ma al'umma wajen gina ƙasa kila ko samar da ababen more rayuwa wa al'umma kwarai don kuɗi daga eh, oil babu kuma mu wannan a plateau ai eh, abin da is evident gashi nan kusa da mu shine overhead bridge that an yi ba british american nan uh, schools an gigina su hospitals kwanan nan za a mika mulki kun yi la'akari da ɗimbin bashin da ake bin jihar plateau ta yadda za ku nemo hanya musamman wannan shekaran na biyan waɗannan basussuka to <laughs> ai shi shi shi bashi da kin bashi ne dole za nema hanyar da za nema biya amma wannan nawa is to make sure mu yi internal jarar da mu nema 啊，归。 other sources of uh, income na government wanda za a yi akwai federal babban matsalan da uh, mutane ke samu musamman na wajen bada wannan haraji shine za ka ga jiha ta zo za ta karbi haraji karamar hukuma za ta karba uh, kamar kwanan na abin da na lura da shi idan ka yi parking a nan karshen terminus za ka karbi receipt idan ka je can karshen terminus ta wancan bangare sai su jami'an ku ce sai ka sake ba da receipt in ba ka ba ba za su baka wuri wajen da za ka yi fakin ba kuna lura da irin wayannan domin mutane su ji daɗi da sauƙin biyan haraji park and pay da ana yi da mobin ka parking a wani guri kana tashiwa zaga biya idan ka je ka sake ka parking a wani guri su ba san da wannan parking da da su kai baya idan har ka rike receipt din ranan ka ba su idan ka kai can dole ka sake biya dole zaga sake biya abin da masu mu yi yanzu muna so mu using technology now za ba da receipt da za a ce baby eh, wannan sai zai doke ka maybe 3 hours ko for the whole day akwai wasu man da baby suna da shops za su su saya receipt mana one month ma so ya zama gurin parking nasu amma idan kana da idan ka parking ka tashi ka je ka parking a fresh place dole ka sake biya mafi yawan waɗanda ke biyan harajin ma'aikatan gwamnati ne da ake cire harajin kai tsaye daga albashinsu sai kuma 'yan kasuwa da masu manya da ƙananan sana'o'i da sauransu Na tattauna da wasu 'yan kasuwa don jin ko sun gamsu da yadda gwamnati ke karba da sarrafa kuɗin harajin? Sunana Zakariya Ahmad Abdullahi. Mm-hmm. To na san ka cewa gwamnati tana karban haraji musamman a wurin ku al'umma. Eh gaskiya haraji muna biya amma ni ban gamsu da yadda gwamnati take ka dan bana gani. Idan ka ce baka gani kaman kenan baka bin hanyoyi ba ruwan sha ba. Duk babu babu sai dai biyan harajin kawai da muke amma magana dai mu ga aiki a hannun gwamnati mu ce wannan eh mun gani gani ya mun yaba a ba ma gani gwamnati na cewa tana yin hanyoyi a cikin nan jos mun san akwai hanyoyi akwai makarantu da sauransu duka wannan ba da harajin ake yi ba ni ni ban na daɗe da bona danga wata sabuwar kwalta ko kuma an yi gyara sai dai gyaran wani lokaci akwai zamanin da tinubu zai zo nan garin an dan gyara hanyar masallaci na dan gani shi ma yan faci faci akai banda shi ni ban ga komai ba to ta ina kake ga gwamnati kamata ta gyara a gyara wajen gwamnati ranke yana yana da yawa domin ga hanyoyi ga ruwa duk ba a yi ba kana ga idan aka idan gwamnati tana yin waɗannan ayyuka ku masu biyan harajin nan za ku biya ba tare da matsala ba a ke da dama in dai za mu biya haraji mu gani a ƙasa ai kowa zai farin ciki da cewa eh ya biya haraji amma ga abin da ya gani wannan ba wani abu sunana naomi to ya kuke biyan wannan haraji muna biyan na state government kuma muna biyan na local government kuma muna biyan na kasuwa na state government muna biyan 5000 sai na local government ba particular price za a duba shagonka ne a ce na ne za ka biya na ne za ka biya su ne za su fada na za ka biya yan duba shago din. kin gamsu da abin da ake karban irin wannan haraji ana yi kuwa? na na kasuwan na ya fi shekara talatin muna biyan kudi ne kai bamu ga da suke mana ba ba kya ganin kamar ana amfani da wannan kudin domin kila ko kwashe shara da kuke tarawa a tsakiyar kasuwar terminus i don't think so don ya kama gwamnati ma na cire kudin kwashe shara ai yana na cikin budget da suke sa wato kuna dai bayarwa ne ba don kuna jin daɗi don zaman lafiya don baki bayar da kudin nan ba ko baka bayar da kudin nan ba za a zo a rufe maka shago ana yin barasin naka a kasuwa to me kike so ita gwamnati ta yi saboda ki ji daɗin ba da kudin haraji ina so gwamnati in suna karɓar kudin nan su dinga yin aiki da shi ana mana gyara ana share mana guri akwai security a gyara mana kasuwa mota ya wuce abubuwa ya zama planned and organized sunana awol usman abuja market cosmetics eto eh tsakani da allah haraji kan tabbas muna biyan haraji amma kuma tsakani da allah mu harajin da muke biya ba maganin amfanin shi dalili fa dalili saboda yanayin rayuwa za ka ga ga hanya ba aiki ga makarantu ba aiki yanzu hatta ruwan ma a garin ma jos ya mana wahala tsakani da Allah don area da nake na area rukos ne da kullu ruwa 24 hours kan muna samu tsakani da Allah amma yanzu rabon mu da ruwa sai a yi sati biyu wani lokaci wata ma ba a samu ruwan sha ba. Kake ganin kamar gwamnati ya kamata ta yi da waɗannan kuɗaɗe saboda al'umma da suke bayarwa su gamsu cewa eh ana amfani da waɗannan kuɗaɗe. Eh, to alhamdulillah ya kamata tsakani da Allah harajin da muke biya a ce makarantu an samu sauki na biyu asibiti sai ka je asibiti babu kayayyaki da ya kamata a ce an karɓi feshin sai ki samu wani ma kafin ma eh, a karɓi um, mara lafiya zai iya yiwuwa ma wani ma ya kai gaggara tsakanin Allah. Kasuwanni da ke karkara na daga cikin manyan wurare da gwamnati ke samun kudaden shiga. Mr. Wajal Mantu daga ƙaramar hukumar Bokos a jihar Filato ya ce suna da kasuwanni da ke janyo mutane daga makotan ƙasashen Afirka don haka gwamnati na samun kuɗin shiga sai dai akwai gyara kan yadda ake kula da kasuwar. Kamar kasuwar mai katako da kasuwar Bokos a karamar hukumar Bokos. Ake samun mutane suna zuwa har daga kasan waje. Ake samun mutane daga Chadi, Niger, Benin Republic, wani lokaci kaya har yana kai kamaru daga daga nan. Kamar su dankali, masara kuma ana samun kayan gwari kuma ba karamin haraji ake samu a cikin kasuwannin mu. Don dabbobi ma ana sayarwa. Amma wani babban damuwan da ake da shi a wurin shine kauyukan da kayan suke zuwa. so akwai damomin hanya ita kasuwan kanta akwai damuwa don cikin wayannan kasuwannin da girma wani kasuwan ma daga ya ka kimanta ka ce mutum dubu ishirin suna iya zuwa kasuwan nan amma a cikin zuwan da suna zuwa ba ki samu akwai mawanka ba ba wurin ba haya da mutum ma ya gama kasuwa kamar da damina yanzu din mun shiga damina zai ki ga mutum ya kwabu sai rasa wurin da zai je ya dan wanke jikin shi kuma zai ki ga mutane su yi noma a je ana ba haya cikin gona so wannan abun kuma ya zama babban kalubale ne ga mutane da kasuwan yana cikin kauyensu ba hayan da ake a wajen nan zai ga cututtuka suna zuwa daban-daban don da hali gwamnati ba gwamnati ba wannan harkar ma zai zama wani hanyar neman kuɗi ne don yanzu nan kaje kai wurin ba haya mutu ya shiga ya biya zaka samu kuɗi yi mawanka mutu ya je shiga ya biya zaka samu kuɗi so ba dole so gwamnati ba wayannan shauran wayannan abubuwan ba gwamnati ne kawai ba so dan gwamnati ta dauki wani wuri kai maka dauki wani wuri tunda za a iya samu kuɗi amma ba wai muna ce gwamnati ta cire hannunta daga abun da ya kamata ta yi ba nan gwamnati za ta yi yana da kyau daga ƙarshe shugaban hukumar tattara kuɗin shiga a jihar plateau mr dashi arlat ya bukaci jama'a su rika biyan haraji don samun ababen more rayuwa ko da ko ya san cewa biyan haraji ba punishment ba ne abu ne wanda idan ka kayi kuma har ka yi ka samu receipt naka zaka remaining with eh, free you will be very free cewa ai na biya haraji kuma na contributing to abinda gwamnati trust ta gina al'umma dai na fatar ganin sabbin sauye-sauye na ci gaba da zai ba su kwarin gwiwan biyan haraji don shan romon demokuraɗiyya zainab babaji muryar amurka daga jos a Najeriya. Kada shafa wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Gama sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Kafin mu ci gaba bari a shakata da wannan faifai da ke bisa injin. Yanzu kuma ga Abdulwahab Muhammad da labarin wasanni. Wasanni a takaice. Assalamu alaikum da fatan mai saurare yana cikin ƙoshin lafiya. Kamar yadda muka saba zan fara da kawo muku irin gwanar da ake toya fagen ta maula. Kai tsaye za mu duba yadda ta kaya a rukunin Premier na ƙasar Ingila. A yanzu maganin nan ce da ake cewa duniya rawan 'yan mata na gaba ya koma baya club din manchester city ta karbi ragamar jagorancin club club na ingila daga hannun arsenal da ta miƙe kafafuwanta na tsawon lokaci a yanzu city din tana da maki 79 a matsayin na ɗaya sai kuma arsenal da ta rikito ƙasa a matsayin na biyu da maki 78 sai newcastle a matsayin ta na uku da maki 65 manchester united ita ta zo na hudu da maki 63 a yayin da liverpool ta zo ta biyar da maki 59 mu leƙa ƙasar sufaniya don sanin irin tataɓurzan da ake fafatawa a ɓangaren laliga har yanzu dai barcelona ita ke ke jagorancin teburin rukunin club club na ƙasar sufaniya da maki 82 sai atletico madrid a matsayinta na biyu da yawan maki 69 a yayin da real madrid ita ce ta uku da maki 58 sai kuma club din real sociedad mai maki 61 a matsayinta na hudu sai kuma mu leka fannin kwallon kafa na duniya bangaren mata wanda za a fafata a watan yuni zuwa agustan wannan shekara a kasashen new zealand da kuma australia kasashe guda 32 ne za su cire raini domin daukan kofin kwallon kafa na duniya an dai fara buga gasar kwallon kafa na duniya a wato na mata a shekarar 1970 a watan yuli a kasar italiya kasashe 32 da za su fafata gasar na wannan shekara ta 2023 su ne new zealand norway philippines da switzerland a rukunin a ƙasashen da suke rukunin ba su ne australia republic of ireland nigeria sai kuma canada a rukunin ca akwai ƙasashen spaniya costa rica zambia sai ƙasar japan a rukunin da akwai ƙasashen ingila haiti denmark da kuma ƙasar china a rukunin e akwai ƙasashen amurka vietnam da ƙasar netherlands sai kasar portugal a rukunin fa akwai kasashen faransa da jamaica da kasar brazil da kuma panama sai rukunin fa akwai kasashen sweden akwai italiya da kuma kasar argentina a rukunin ha kasashen da suke wannan rukuni su ne kasar jamus kasar morocco da kasar colombia sai kuma kasar korea a wata sabuwa kuma shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya fifa Gianni Infantino to ya ce an ƙara yawan kuɗin da za a baiwa ƙasar da ta yi nasarar ɗaukan kofin ƙwallon ƙafa na mata na duniya wanda za a gudanar a wannan shekara a ƙasashen Australia da New Zealand zuwa dalar Amurka miliyan 152. Daga ƙarshe kuma wani mai gudun fanfalaki ɗan ƙasar Ingila mai suna Steve Shanks ɗan shekaru 45 ya mutu a bayan kammala gasar gudun fanfalaki da yake kira london marathon mai nisan mil 26 da digo biyu a cikin awa biyu da mintuna 53 da daƙiƙa 26 a nan lahadin da ya gabata shi dai magujin ya mutu ne da yake kokarin komawa gidansa abdulwahab muhammad wani amurka daga bauchi a najeriya Shirin namu kenan a yau, amma fa kafin mu karkare ga Maryam da tashin muhimman kanun labarai. Jami'an Ukraine sun ce makamai masu linzami da jiragen sama marasa matuki na Rasha sun kai hari a Kiev da birnin Odessa da safiyar yau Alhamis. Gwamnatin birnin Kiev ta ce sojojin Rasha sun kai hari a Kiev. ta hanyar amfani da jirgin sama mai sarrafa kansa na shahid da makamai masu linzami ta yiwu samfarin ballistic amma ta kara da cewa an kakkabo dukan makaman masu linzami da jiragen marasa matuki rundunar sojan kudancin ukraine ta ce an kakkabo sha biyu daga cikin sha biyar na jiragen sama marasa matuki da aka harba a odisa sai dai guda uku sun dira a haraba wata jama'a amma ba a samu asarar rai ba. A ƙasar Sudan an samu rahoton ƙazamin fada a babban birnin Khartoum da kewaye da safiyar yau Alhamis. Duk da yarjejeniyar tsagaita wuta ta mako guda da ɓangarorin biyu suka cimma. Ga dukkan alama sojojin Sudan da dakarun RSF kowannensu na ƙoƙarin fatattakar ɗayan ɓangaren daga tsakiyar birnin Khartoum da kuma kama ikon wuraren da ke kusa da fadar shugaban ƙasa da shalkwatar sojan ƙasar. sakatare janar dan majalisar ɗinkin duniya antonio guterres a jiya laraba ya yi kira da a kawo ƙarshen faɗan da ake yi a sudan kuma ƙasashen duniya su tallafa wa al'ummar sudan waɗanda ya ce suna fuskantar mummunan yanayin jinƙai. sojojin isra'ila sun kashe falasɗinawa uku da ake nema ruwa a jallo dangane da wani mummunan hari da aka kai akan isra'ilawa a cewar rundunar sojan isra'ila a yau alhamis wannan dai shine zubar da jini na baya-baya da aka gani a yankin da ke fama da tashin hankali rundunar sojan ta ce mutanen na da hannu a wani hari da aka kai akan wata mota a kusa da wata unguwar yahudawa a yamma da kogin jordan a watan da ya gabata lamarin da ya yi sanadin mutuwar wata mata mai takardar zama birtaniya da isra'ila da 'ya'yanta mata biyu a yau alhamis majalisar ɗinkin duniya ta ƙudiri aniyar tara sauran dala miliyan 29 da ake bukata don fara kwaso gangar mai miliyan 1.1 daga wani jirgin ruwa da ya lalace da aka janyo shi zuwa gabar tekun yemen da yaƙi ya ɗaiɗaita don kuma kaucewa bala'in muhalli. Tuma sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. sai kuma gobe da asuba ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin dauke da sababbin labarai da rahotanni kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukanmu na sada zumunta da suka hada da facebook da twitter domin samun karin bayani da rahotanni da kuma yin tsokaci ko ku aiko da sakonni ta hanyar email ta sashen hausa at voanews.com kuna kuma iya sake sauraron shirin a shafinmu na intanet voahausa.com yanzu a madadin maryam dauda da ta karanto labarai da dadi balawai da ya hada shirin sule mummuni barma ke cewa mu kwana lafiya